الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم الآن في فاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد رأينا بالفعل من فصول العلماء حقيقة من غني أعيكشي من غاية من من يمن يمن malamai man gayyaru mawafiqahum waɗanda suka canza ainihin matsayinsu min kadaya muhimma daga ainihin al'amura muhimmai ana gane sun canza al'amuransu sun canza fatowarsu akan al'amura muhimmai min bazalin mazhaban da mazhabin kuma sun canza musanyen wata mazhaba sun koma wata mazhaba wa ra'ayin bi wato musanyan wanda ra'ayi sun koma wanda ra'ayi ina ma zahara lahu anna sawaba fi khilafi fahmi a lokacin da ya bayyana gare shi cewa lallai daidai shine abin da ya saba wa fahimtarsa. sai ya janye daga fahimtarsa ya koma abin da yake daidai na mazhabi kuma wato cewa daidai shine abin da yake sabanin mazhabansa sa ibn abdul bar ibn rushd wal baji wal shadiri kaga ibn abdul bar kaga ibn rushd kaga baji kaga shaɗibi kaga ƙabi'iyat kaga ƙurɗubi duk wani malikawa ne ba da wasansu min fuhulul ulama na ainihin manya-manyan zaratan malamai al-maliki fuhulul ulama al-malikiya eh, su zaratan malaman malikiya ne na'am ra'aynahum yukhalifuna malik mun ga wayannan bayan Allah suna saba ma imamuna malik rahimahullah na'am wa yataqaddamuna ara'ahu wa yunkiduna ara'ahu wa yanquduna ara'ahu ko suna yin nakaji an gane ko suna soke ainihin ra'ayinsa jirayen mal haq wato saboda gudana tare da gaskiya kun ji wannan suna soke ra'ayinsa saboda gudana tare da gaskiya su kawai gaskiya suke zo na'am wa taharraru min al-asabiyya wa taharraru min al da kuma ainihin wato yanta kansu daga ta'assubanci na'am wa bi ibaratin adaq wato da wani wato fasaran da yafi zurfi fa رأوا أن an بالحق خبير haqq khabir lalle su sun ga gaskiya ba shi da wani babba gaskiya bai da bai da ka idan ka saba ma gaskiya to gaskiyar nan ya fi wa wani ai gaskiya ba shi da domin lalle gaskiya ba ya fi shi girma duk wani girman ka duk girman ka to gaskiya ya fi ka girma ومن الشافعية الذين لهم الاستقلال fikiri. daga cikin shafi'awa wanda suke da yanci na tunani والتحرر من قيود التقليد da kuma wato kokarin yanta kansu daga dabaibayi na taqlidi wa aghlal al-asabiyya da kuma hukumai na ainihin asubanci. Abu Ishaq Ash-Shirazi akwai Abu Ishaq Ash-Shirazi sahibul muhazzab me littafin nan da ake kira al-muhazzab Al imam an-nawawi da al-imam an mahula. rahimahullah sahih sharh al-muhazzab ne littafin nan mai suna sharh muhazzab wal majmu' da littafin nan mai suna majmu' rawdat al-talibin da littafin nan mai suna rawdat al-talibin wa ibn hajar al-asqalani sannan ga ibn hajar al-asqalani sahih fatah al-bari shi wannan ba shafi'i ne ga mazhaba na'am wa gano ne ko na'am ومن الحنابلة دقت شيء عن حنبلية ابن قدامة أقول ابن قدامة وابن تيمية akwai ibn taymiya wa ibn al-qayyim akwai ibn al-qayyim ibn rajab akwai ibn rajab al-hanbali akwai ibn ibn muflih al-hanbali na'am wa min al-mu'asirin daga cikin malaman wannan zamani hambalawa akwai ibn baz ibn usaymin sahabban kulluhum ahrar wayannan dukan su ƴaƴa ne masu yanci ne a ra'ayinsu masu yanci ne a cikin tunaninsu mustaqilluna fi bahthi wato masu cin gashin kansu ne a wajen bincike ba sa yin takalidanci da wata mazhaba tajarrujun li talab al-haqq kuma wanda sun tsaraitu don neman gaskiya kawai da tilafin lazina kayyadu anfusahum saɓanin wayannan da suka bai kawo kansu wa ko ukula suka rufe hankulan su wa saru asra li Suka suka to prisoners ga wasu su yatanaruna bi ra'si ghairihim suna tunani da kawo kan wasu su wa yata'amaluna ne gaskiya kawai suna tunani ne da kawo kan wasu wa yata'amaluna ma'a nusus shar'iyya li ta'yid mazhabihim kawai suna mu'amala ne tare da nasosin shari'a domin karfafa mazhabansu ko kuma domin karfafa fikiransu ah, ko kuma domin karfafa ainihin kungiyansu ko tunaninsu na'am allati yantasiru laha yantasiru laha allazi allati yantasiru laha wanda yake wanda yake kariya ga ta wa haula'i la la yuqirruna la yuqarri'una wala يدرسون لا يقرؤون wala يدرسون yasbiru الى الحقيقه وان ما ba sa yin karatu ko ba sa yin darasi domin su sadu zuwa ga haqiqa la bal yadris wa yabhas amma kawai yana bincike ne kuma a yana darasi ne kuma yana bincike game da abin da zai karfafa mazhaban shi kuma ya taimaki kungiyar shi ko facin shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أكيد التناسخ أكيد أن التناسخ الأرواح ومن أقائدهم asasiya daga cikin aƙidun yan nusairiya wato muhimmin aƙidansu aƙidar tanasukul arwa shi ne aƙida na tanasukul arwa mai tanasukul arwa shi ne misalin idan mutum ya mutu yanzu wato ba wai in mutum ya mutu za a yi mishi hisabi a shigar da shi wuta ko aljanna ba ne rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a duniya ne in ya mutu zai ƙara dawowa duniya kuma zai dawo duniya zai dawo da sabon salo ne idan wato asali duk abin da muke gani nan dabbobin da muke gani nan dukkan su gaba ɗaya wasu mutane ne bera da kake gani ko kyankyaso ko abin da ya kama da wannan asalin shi wato gina sarki ne ma wani babban mutum ne to saboda ya saba ma Allah sai Allah ya ta wulaƙanta shi yana kai shi ƙasa yana kai shi ƙasa yana kashi shi ƙasa har tashi daga in ɓera ne ya yi zalunci sai koma misali kamar a ce kyankyaso daga kyankyaso sai koma sai koma kiyashi ko ya koma kudin cizo daga nan ya koma kwarkwata haka haka haka zai ta koma idan ya dawo ya gyara aikinsa sai ya ta hawa sama sai yana ta hawa yana ta hawa daga bera ya koma ainihin gabiya. daga gabiya ya koma mage daga mage ya koma zaki daga zaki ya koma har ya hau ya zama mutum daga mutum a cikin mutane ma akwai masu sarauta ya zama ainihin dagaci sannan ya zama hakimi sannan ya zama to sarki gaba ɗaya sannan ya zama to gwamna ya zama to shugaban ƙasa ya haka zai ta hawa sama an gano wani ku? yana ƙara yin biyayya ga Allah yana ƙara hawa sama wannan shi ne aƙidar tanasukul arwa to masu wannan aƙida ba su yarda akwai tashin kiyama ba ba su yarda akwai wuta ba ba su yarda akwai aljanna ba na ba gani ana samun su cikin musulmi ana samun su cikin kiristoci da sauran masu addinai kamar masu aƙidar jehovah witness daga cikin kiristoci su ma suna da irin wannan fahimta na nasu kularwa haka yan aƙidar ahmadiyya su ma suna da irin wannan fahimta na nasu kularwa an gane wannan ayi rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a duniya ne zai yi ba magana wai duniya ta ƙare tashin kiyama ya zo babu Duniya nan kullum aka za ka ta ganin duniya na canzawa na'am wa hum ya'taqiduna anna allazina la ya'buduna aliyan wato su suna kudircewa su yan nusairiya cewa lalle wa'annan da ba sa bauta ma aliyu yuladuna fi yuladuna fi zami yuladuna fi zami min jadid za a haife su a irin nasu rayawa sabon haihuwa duk wanda bai bauta ma aliyu za a haife su sabon haihuwa ala shakali ibilin akan siffa na raƙumi ko siffa na jaki ammal mu'min amma mu'mini wanda ya imani da aliyu shine wanda yake bauta ma aliyu fa eh, yata hawwalu indahum sab'a marrat yana jujjuyawa a wajen su jujjuyawa su bakwai summa ya'khudhu makanahu bainal nujum sannan sai ya riki matsayinsa tsakanin ainihin taurari ومن ينحرف منه to idan mutum ya riki matsayinsa a tsakanin taurari to ya kai kololuwa kenan sarautar shi ya kai intaha ya riki matsayinsa tsakanin taurari wa man yanharifu minhum duk wanda ya karkace daga gare su baya bauta musu yulad min jadid za a haife shi sabon haihuwa hatta ya tatahhar har sai ya tsarkaka aw yakfur an aw yukaffir an sayyi'ati ko sai yayi kafara yukaffir sai yayi kafara daga miyagun ayyukansa wa ya'udu sababa ta'alluqihim bi tanasub wato zai koma da sababin ainihin wato ratayuwansu da ainihin aƙidar da ya su ila annahu yana komawa yana komawa saboda sababin ratayuwansu da wannan aƙida na tanazu cewa lallai su ba su yi imani da tashi kiyama ba wala bil hisab ba su yi imani da da hisabi ba wala bil jaza ba su yi imani da sakamako ba wa tanasuk hasaba mu'taqidin nusairiya wato aqidar tanasu gwargwadon aqidar yan nusairiya fi arba'ati suwar a cikin matakai matakai surori ne guda hudu نعم حسب قريب حسب قرب الشخص أو بعده عن ال... وحسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان حسب قرب الشخص wato gwargwadon kusancin mutum a buɗe ko nisan shiga imani wa a a'imma gwargwadon da'an da yake wa imamai au isyani ko saba musu wani kama yali wato gashi nan kamar yadda yake biyowa akwai annasak wa huwa min jismin adami ila jismin adami akhar shi nasar shi ne ciruwan ruhi daga jikin ɗan adam zuwa ga jikin wani ɗan adam din misali ruhin ka ya ciru daga jikin talaka ya koma jikin mai kuɗi ko daga jikin ainihin mara sarauta ya koma jikin mai sarauta ina fatan gani ko daga jikin mutumin kirki ko ba jikin mutumin banza haka rayuwar zai ta kasancewa rayuwar mutum an gane wani ko wannan shine annasar sannan almask almask wa huwa intiqalu min jinsil adami ila jinsil haywan shine cirantuwar ruhi daga jikin dan adam zuwa jikin dabba sai mutum ya tashi daga dan adam ya koma dabba saboda sabon Allah shi yayi tsanani alfash wa huwa khurujur ruh min jinsil adami ila jinsil haywan shine ciruwan ruhi daga jikin dan adam zuwa ga jikin kwaro kwari kyankyasai كتن شيزو ده سورنزو نعم الرابي الرسخ رسخ وهو انتقال الروح من جسم الآدمي إلى الى الشجر والنبات والجمال هو الجماد كيلة شرنتو الروحي ده جيكين أن آدم زوا جيكين بشيا كو جيكين نبات الري كو جماد تذكر الروح أعياده خلاص وانا حبيبنا بوتعليم كمان جاء طريقة سنة سنة jabariya suna bauta ma aliyu sai ya yaka kamar wa'in wa'in nan fasir suna cewa a bauta ma aliyu akwai wanda ga sun sun ya cewa sunan allah da aliyu sai zaka aliyu shi ma aliyu in kan bace aliyu zaka samu lada da wannan amma bai ce ya bauta ma aliyu ba cewa kuma cewa sunan annabi shi sunan allah ne ilmumi ne da ofar jini kuma cewa haka al'adab su wa'in nan kai tsaye za su ce maka aliyu suke bautawa la ilaha illa ali kafa jonas su kai tsaye ba sa wani shakka ba za su gaya masu Allah suke bautawa in ka ce kuna bauta ma Aliyu suke karya ba ne? a wayannan Aliyu suke bautawa haka suke Bishiyar da akwai aikin da zai duka san da aiki zai aiki. Ina ina ne a ba ku yi ma kuna sha yana taimakon ku yana kuna sosai kuna fa'idantuwa sai ya daga. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب المزاح باب باع حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك قال عن كربونك أنس بن مالك يشي أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يازو wajen wasu sashen mata amma abunna ummu sulaim alhali tare da su akwai ummu sulaim radiyallahu anha kala sai ce ya amjasha an anjasha ya anjasha ruwaidan nam su kaki bil qawarin ya ce anjasha wato ruwaidan ki ba a hankali a hankali hmm. sannan sauƙaƙi bil qawarin wato ji sannu sannu da ainihin wato tangaran kawarir kamar tangaran kamar gilashi ki fi sannu sannu da ainihin wato gilashi wato mai ke nufi mata ya kamanta da gilashi idan ka takura musu mai suke yi idan ka takura ma gilashi sai ya tarwatsi kuma ya tarwatsi ba za ka iya mai da shi yadda yake ba shi abu mata a hankali kada a takura musu da yawa nam qala abu kilaba abu kilaba sai ce ta kallama annabi sallallahu alaihi wasallam bi kalima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi magana da wata kalma wa ta kallama biha ba'dukum da a ce wata daga cikin ku sun yi magana da shi nam la ikin wa ala da kun aibanta wannan magana a gare shi manzon Allah yayi magana da wata kalma wanda da a ce ku kai magana da shi da kun ai da a ce wani ku ne yayi magana da shi da kun aibanta wannan magana ku ce ai bai dace ba manzon Allah yayi wannan magana ba'a yana yana ba'a da wani kaulu ce wanda ya yi ne su suqati bil kawari wato abu ainihin wato tangaran ko kuma gilashi a hankali a hankali حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن ابي عن سعيد عن ابي هريره قالوا يا رسول الله قلت يا رسول الله انك Kai kakan كيف wasa واسع يا رسول الله mana بقى qala inni la aqulu illa haqqa ina yin ba'a amma bana faɗin komai ga ba'a na sai gaskiya a gani ke na kada mutum ya zama kullum cikin zafi ya samu lokaci yana cikin zafi wani lokaci kuma ya ɗan sassauko misali a gani ya ɗan yi ba'a kadan kada ba'a shi ma ya yawa in ba'a ya yawa shi kuma yana kawo reni in kuma zafi ya yawa kuma yana kore mutane yana abinda manzo Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam fatu min hawlik saboda rahaman Allah ne kake tausasa wa mutane ya rasulullah da ka kasance mai fushi mai kaushin ɗabi'a da sun watsa sun barka aka ji wani go saboda aka samu sun annabi ya rasulullah kai kana mana ba'a yake tabbas ina muku ba'a amma a cikin ba'a na ba na faɗin komai sai gaskiya na'am nam haddathana sadaqa قال أخبرنا مؤتمر عن حبيب بن أبي عن حبيب أبي محمد an bakar bin abdullah qala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bitabiq sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna jifan junansu da ainihin da ainihin wannan a wannan kankana wannan ya wurga wannan bawon kankana wannan ya wurga wannan bawon kankana suna wasa fa idza kanat al haqa'iq kanu humur rijal amma kuma idan abu na hakika ya kasance su ko mazaje ne an gane za ga lokaci tana dan wasa da juna amma kuma wani lokaci idan abu na hakika ya zo kamar jihadi ya zo to su fa mazaje ne ba ba gudu ba ja da baya na'am حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين عن ابن أبي مليكة نعم قال مزهت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تايبة أوجه منظور صلى الله عليه وسلم نعم فقالت أمها fakalar ummu har sai mahaifiyarta ta ce ya rasulallah ya rasulallah badu du'abat hadha hadha alhayy min kinana yace wannan wani sashen ba'a ne na wannan kabila na kinana an gane ita wato ba'a da Aisha ta yi nan wani sashen ba'a ne wato na wannan kabila na kinana قال النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بعد مسجدنا هذا الحي ترى sashen sashen dai ba'a mu sashen ba'a ba'adu mazina sashen ba mu ne mu dai wannan kabila din da annabi eh, bai inganta ba حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو بن عبد الله عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga anas dan malik wani mutum ya zo wajen wajen anas sallam yana neman annabi ya dauki nauyin sa qala ana hamiluka ala walad naqa to kana so ne in dauke ka akan dan taguwa wato rakumi kenan wato yana neman annabi ya dauke shi kana so da duka akan dan taguwa ala ya rasulullah ya rasulullah wa ma asnau bi walad hanaqa me zan aikata da dan taguwa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hal al ibl illa nu shi akwai abin da ke haihuwar raƙumi in ba taguwa ba ai a hankali a hankali ne annabi sai dan yi mai ba a haka ai ba abin da ke haihuwar raƙumi sai taguwa babu mizahi ma asabi babin ba'a mashkura الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الإشارات الفصل الإشارات نعم adluhu wa amanatuhu sallallahu alaihi wasallam adalcinsa da amanansa sallallahu alaihi wasallam wa ifatuhu da kamewan shi wa sirqu lahjatihi da gaskiyar maganar shi gaskiyar harshen shi wa amma adluhu sallallahu alaihi wasallam wa amma adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amanansa wa ifatuhu da kamewansa da gaskiyar harshen sa sallallahu alaihi wasallam amanan nas ya kasance manzon Allah shine mafi aminci daga cikin mutane mafi amana wa a'dalan nas kuma shine mafi adalcin mutane wa afsan nas shine mafi kamewa daga cikin mutane wa asdaquhum lahja shine mafi gaskiyar su ga harshe duk sanda ya kasance eh tarafa lahu bizalika zalika muhasibu wa ida'uhu wato masu masu ainihin saba masa da masu adawa da shi sun tabbatar mai da wannan wal kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin ya kasance ana kiran shi tun kafin annabtansa suna kiran shi al-amin ana ya ce kana yusamma al-amin ya kasance ana kiran shi amintacce bima jama'a Allahu fi min al-akhlaq as-salihah saboda abinda Allah ya tara gare shi na irin na kirki wa qala ta'ala Allah ta'ala ce muta'in samma amin hmm. a can kuma amintacce أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم وفي يوم ما لم تفسير زلت فأكن شوى متائب ضم أمير سنة أنا نفهم محمد صلى الله عليه وسلم ولما اختلفت اختلفت قريش أما وصلنا نفهم ملائكة جبريل لي شان إنده يشيوا إيه إنه لقول رسول كريم ها ذي قوة عند ذي الأرش مكين Lallai qur'ani magana manzo ne mai karamci bi kuwati ma abocin karfi amin amintacce inda zai arshi a wajen ma abocin al'arshi kuma muta'in abin yi wa da'a san ma can amintacce in ka duba karinan ya fi dacewa da wa mala'ika jibril alayhi salam amma wasu malaman tafsiri sun ce wai muhammad ne sallallahu alaihi wasallam na'am walam makhtalafat quraish a lokacin da quraishawa suka yi sabani hazabat inda bina ilka'aba wata harafat kuma suka nemi su junansu a wajen yaƙan ka'aba timan yadda da'ul hajar wato sun yi saɓani na ta harafat inda bina ilka'aba wato sun nemi su juna a wajen gina ka'aba timan yadda da'ul hajar ga wane ne zai sanya wannan bakin dutse inda yake wannan bakin dutse yana da daraja a wajen larabawa to a lokacin da aka yi ginin sai ana ta tunanin yaya za a yi wane ne zai ɗauki wannan bakin dutse ya ajiye shi a inda yake to sai kai tunanin duk wanda ya ɗauki bakin dutse a cikin ƙabilun nan ya ajiye shi inda yake to za a ce ya fi daraja an gani, za a ce yanzu a kanawa tsakwatawa zamfarawa zage-zage katsinawa to ana so a ɗauki wani abu a ajiye shi a wani waje kuma duk wanda ya ɗauki wannan abin ya ajiye shi ne mai daraja haka za a ɗauka shi ai wa'annan su suka ɗauki bakin dutse suka aji to shi ne sai kowa ya yarda ƙabilun suka ce gabaki ɗaya ba su yarda ba kawai a san yadda za a yi ne kawai da sauransu ana ta jayayya har abin ya kusan janyo yaƙi to da abin ya kusan janyo yaƙi sai wasu masu hankali suka ce abin da za a yi ba sai an yi faɗa ba mu dakata a nan wajen mu sanya ya zama to alƙalinmu farkon wanda zai wuce a nan duk wanda ya fara wucewa kawai mu kira shi zai mana alƙalanci duk abin da ya faɗa mai aiki da shi to suna nan suna jira suna nan suna jira kawai sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin kafin ya zama manzo ba suna gani suka yi farin ciki suka ce alhamdulillah radina bil amin radina bil amin mun yarda da amintacce mun yarda da amintacce yana zuwa suka mai bayanin duk yadda abu yake shi kuma Allah ta'ala zai ya bashi hikima dama kamar zai ɗauko zanin jikin shi mayafi sai ajiye mayafin na da kusurwa za a iya kama ɗaya ɓangaren ɓangare nau kenan ɓangare hudu yake kowa ya kama ɓangare ɗaya ya ka aka ɗauki dutsen aka ajiye An ya ɗauki dutsen ya ajiye a wajen yake kowa ya kama ɓangare ɗaya sai duka bilin kowa ya rike ɓangare ɗaya da suka rike da suka yi suka ajiye bakin dutsen inda yake shi ke na kowa ya kama babu wanda za ta yi abuwan daraja a cikin ƙabilun an gani haka mu awwala datila alayhim sai suka hukuntar da farkon mai shiga Ka ce farkon wanda zai wuce a gare mu shi zai hukunci Faiza, iza bin nabi sallallahu alaihi wasallam dakhil sai aka dace sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wa zalika qabala nubuwati wannan ya faru kafin annabtansa kenan fa qalu hadha ga muhammadu nan al-amin amintacce kadradina bi kace mun yarda da shi duk abin da ya hukunta mun yarda na'am wa an rabi bin husayn na'am na'am kana yutahakamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyya qabla ya kasance shi wannan rubayyi din wato yana kai hukunci zuwa ga annabi a cikin jahiliya kafin musulunci wa kan sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la fi sama annabi yace wallahi ni amintacce ne a sama aminun man fil kuma ni amintacce ne na suke na'am حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة حدثنا أبو الفضل ابن هيدبون خيرون وابن خيرون حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة نعم حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو عيسى الحافي حدثنا أبو قريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق الناجح بن كعب نعم عن علي رضي الله عنه أن كربونك علي الله يقرأ ماذا يدع أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم للي أبو جهل ياتي ومنزل صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذب mu fa ba wai muna ƙarya ta ka bane mun san kai amintacce ne kai mai gaskiya ne walakin nukazzibi bima ji'ta bi sai dai muna ƙaryata sakon da ka zo da shi ne ba mu yarda da shi ba nan fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da fa innahum la yukadzibunaka lalle su ba sa ƙarya ta kalma na ba sa danganta ka zuwa ga ƙarya ya rasulullah al-aya walakin az-zalimin bi ayati Allah yajhadun ai walakin nahum yajhaduna bi ayati Allah su az-zalimai suna musun ayoyin Allah ne su wa rawa gairuhu wannan da ya ruwaito la nukazzibuka la an ali'akum wa ma anta fina mukazzibin la nukazzibuka wato ba ma danganta ka zuwa ƙarya wala anta bi mukazzabin fina kai baka zaman to abin karyatawa ba a cikin mu wakila inna al-akhnas bin sharif an ce lalle akhnas bin sharif laki ya abada har yau badar ya gamu da abu jahal ranar yajin badar kala lau ya abal hakam ya ce ya kai abal hakam laisa kuna gairi wato babu wani na anan ba kowa daga ni zai kai wa gairaka ya laisa kuna gairi wa gairu babu wani anan wajen gairi in ba ni ba wa gairar ko kuma kuma gairi kalama ko gairi wa gairuka babu wani babu wani na da yake jin maganar ka babu wani na wa gairuka da yake jin maganar ka da yake jin maganar mu a gano wannan eh, laisa huna gairi wa gairuka kalamana babu wani anan sai ni sai kai babu wani mai jin maganar mu يخبرني عن محمد صادق قبل labari game da Muhammad. sadiqun aw kadhibun kowa daga ni sai kai da Allah ga mu. shin Muhammadu mai gaskiya ne ko mai ƙarya ne qala Abu Jahl sai Abu Jahl ya ce wallahi inna Muhammadan la sadiq ya ce wallahi lalle Muhammad mai gaskiya ne amma Muhammadun qatu Muhammadu bai taba yin ƙarya ba ko kadan na'am wa sa'ala hirqal anhu Abu Sufyan hirqal wato ya tabbi Abu Sufyan game da Muhammad sallallahu alaihi wasallam فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ shin kun kasance kuna tuhumar shi da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa alala ce ko kaɗan wa qala nazar bini haris da quraish nazar bini haris ya ce wa A da kana muhammadu fiikum hadasa. Ya ce hakika Muhammadu ya kasance cikin ku saurayi cikakken saurayi wato saurayi shakar misali kun sai wato saurayi mai sabon shekaru kuma fi kun. lokacin yana saurayi ya zama mafi yardanku a cikin ku a gane ku kun fi yarda da shi fiye da kowa kuma sannan ya fi ku gaskiya wajen wajen labari wa azamukum amana kuma ya kasance mafi girman ku ga amana hatta idza ra'aytum fi shi. shay hasar ku ga ainihin furfura a gefen kanshi wa ja'akum bima ja'akum bi kuma yanzu muku da abin da yanzu muku da shi furtun sahih sai ku ce masa ku kace wai mai sihiri kuma na wannan mutuwa zai zama mai sihiri yace wallahi ku tabbata wallahi ba mai sihiri bane wa fil hadith anhu ma masa ba alaikum salam wani gidan da su eh? eh shi wancan ba gaba ɗaya bai ma sa takarijin ba bai ma ce komai bai ce rahon kawai ya zo da shi ya zo da shi kawai haka nan ba wani ba wani rawahu al-bukhari ko waye da sauran wannan kila bai san bai san inda hadisi ya zo sai shi a gani hadisin da ifi ne wannan wallahi inna aminu fi sama akwai akwai kuma akwai wanda yake ya inganta ala ta amanu ni? wa ana aminu man fi sama ya sai ainihin kabaru sama sama masa shi wanda ya inganta kamun janayi Akwai ƙwarai ne a cikin kabila? duk ƙwarai shawa ne. baka gaba, duk wanda baka ba ƙwarai ne. Kabilan ƙwarai shawa daban-daban ne. A akwai banu umayya banu hashim banu banu kaza banu suna nan da yawa duka banu adi ga duk ƙwarai shawa ne na'am نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومرض الصبي صلى الله عليه وسلم آه، ومرض الصبي مرضا شديدا واتو يا يا رسول الله يا رسول الله يا من ترني وتوادع ابو طلحه لمرضي ابو طلحه واتو ابو طلحه يا لكوس سبب رسول الله يا يا قزا او تدع دعا لو sai kuma abu talha ya yi jikin ya yi laushi saboda ciwonsa na'am kana abu talha ya komu salatul gada ya kasance abu talha yana yana miƙewa da sallar safiya sallar azba ya tawadda yayi alwala ya ce nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli ma'a sai je wajen annabi ya yi sallah tare da shi Ya kuna ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar sai ya kasance tare da shi zuwa ga kusanci daga rabin yini wa yaji'u yaqin daga baya sai ya zo ya yi ƙailula ya ci abinci idan sallar zuhura idan ya yi sallar a zahar ta hayya sai ya shirya ya tafi lam yaji ila salat A gane ko sai ya ƙara shiryawa ya ƙara komawa wajen manzon Allah ya je ya yi karatu ya fa'idantu falam ya ji ila salat al-atma baya dawowa har zuwa sallar sallar isha'i an talaka abu talha ashiyata ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai abu talha ya tafi da rana ko da yamma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ruwaya ila al masjid ya tafi zuwa masallaci mata sabi da ya tafi masallaci kafin ya dawo yaro ya rasu qalat ummu sulaym sai ummu sulaym ta ce na'am la ya'ni anna ila abi talha ahdu ibnu la yan la yan ayanna abi ila abi talha ibnu yawa kada wani mutum ya ba da labarin ya ba abu talha labarin dan shi kada wani mutum ya ba abu talha labarin dan shi hatta akuna ana allazi an'a har sai na kasance ni ne zan ba zan ba da labarin rasuwan shi ba hayya atu sare a lokacin nan sai ita ummu sulaim ta shirya yaron sujjat alai ta lullube shi wa da'atuhu fi janibil bayt ta sanya yaran a gefen gida waja abu talha min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abu talha yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala alaiha har ya shiga wajenta wa ma'ahu nasu min ahli masjid a hali tare da shi akwai wasu mutane daga cikin mutanen masallaci daga cikin abokansa ala fa gune. sai ce waya ya dana ne wato mutum ne mai yana matsasan dan shi ce ina dana din nan فقالت يا أبا طلحة تتي يا أبو طلحة كان منذ اشتكى أسكن min sa'a. bai kasance bai taba kasancewa ba sai san da ya rashin lafiya bai taba kasancewa ba ya fi samun natsuwa kamar wannan lokacin wa arju an yakuna skara ni ina fatan yaron ka ya huta eh? yaron ya huta eh. fa'atatu bi isha bi asha'i ta zo mai da abincin dare rabatu ilai sai ta kusantar mai da abincin dare da sai suka ci abincin dare da shi da matar shi bayan sun ci abincin dare ko eh wa kharajal qawm sai mutanen suka fita to mana sun ci abincin dare da shi da shi da wa da shi da abokan da suka zo din nan bayan suka gama abincin dare sai mutanen suka fita ala faqama ila ila firashi sai suke cewa ƙara sai ce faƙama ila firashi sai ya miƙe zuwa ga shimfiɗarsa sai ya aje kansa ya kwanta makamat sannan sai ta miƙe fa ta ɗayyaba ta sa turare wata sanna allahu ta kyautata mai fiye da yadda ta kasance tana kyautata mai da maza'at hatta حتى دخلت معه firash sannan sai ta zo har ta shiga ainihin shimfiɗa tare da shi amma huwa illa an waje da rihar biyu wato ba wani abu ne face da ya ji kamshin turare kana minu turaren da ya kasance gare shi kana minu ma ya kunu mina rasu ila ahali sai ya kasance a gare shi abin da ke kasancewa daga namiji zuwa matar shi bi ma'ana sai ya saki iyalinsa saboda wannan kamshin da ya ji kenan yana daga cikin abin da ke fuskan maza zuwa ga mata turare kare ya zama to mutum ya zo wajen mace ji tana ta warin gumi na ba ta gane wannan ta yi wanka ta gyara jiki ta fesa turare to wannan turaren sai ya janyo hankalinsa sai ya ainihin wato ya yi tace ta falan ma kana akirin lai a yayin da ya kasance karshen dare alati ya aba talha sai ta ce ya kai abu dalha a ra'aita lau an na ƙauman a aru ƙauman ariya tallau me za ka ce da a ce mutane sun ba da aran abin aransu ga wasu mutane ba sa'alu mu iyaha sai su masu kayan suka tambayi kayan su a basu kayan su a gane lau an yi na'o shin sun samu su hana idan mutum ya baka aran abu ya sanya ma lokaci sai lokacin ya yi, ya ce ka bashi kayan shi za ka hana sai abu dala ya ce ko kaɗan ba zai yi in hana ba sai ta ce inna Allah azza wa jal kana a'araka ibnaka ariyatan to lalle Allah ta'ala ya baka aran danka aro kuma wu ilai sannan daga bayan sai Allah ya karbi dan a gare ka fatan sai ka nemi lada wajen Allah wasu ka yi hakuri sai abu dala sai ya fushi sun makala sai ce tarakki bi hatta idza waqa'tu bima waqa'tu wato wato kin bari har sai da na afka cikin abin da na afka da shi na aiki ilagni sai kina ban labarin dana eh, bayan na riga na afka zuwa ga abin da na afka kin bari sai da na take shi da nake ban labarin dana gaskiya kin bata mun rai tarja'a wa hamidallah sai inna lillahi wa inna shi da istirja ya mayar da al'amari zuwa ga Allah kuma ya gode wa Allah subhanahu wata'ala lamma asbaha ittasala a yayin da yawa gari sai ya wanka magana ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya sammako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ma'ahu sai ya yi sallah tare da shi fa akhbarahu sai ya bashi labari a ya ba annabi labarin ga irin abin da matar shi ta yi masa bai ji daɗi ba gaskiya faƙalar ah, sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi gadir lailatikum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya sanya muku albarka cikin daren ku da ya wuce wannan daren abin da ya faru cikin wannan dare Allah ya sanya mai albarka kaga ya zama alkhairi wannan saduwan annabi ya sanya mai albarka eh to daga baya wato a wannan saduwan Allah cikin ikonsa an samu juna biyu juna biyan yana ta yana ta nauyi yana ta nauyi har ya zama to yayi nauyi wa kanat ummu sulaim tusafir ma'an annabi sallallahu alaihi wasallam ina da hannu sai tafiya ake ta yi hmm. masha Allah za a nemi taimako a gurguje a ce makafi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu tansurullaha yansurkum wa yusabbilu aqdamakum ana kara tunatar da uwa ne magana sosai lokaci yana ta karatuwa tsora wata biyu cikin saboda haka wanda ba su dauki ba su cika alkawuran da suka ɗauka wato a yi kokari a cika domin a samu a biya kudin tafsir Allah ya ba da ikon